This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau talata uku ga watan Disamba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. To Maryam shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci majalisar dokokin ƙasar da ta amince da ƙarin dala biliyan 24 domin tallafawa Ukraine da kuma ƙara cike ma'adanar makaman Amurka. Sabunta hare-haren roka na mayakan Hezbollah da kuma hare-haren ramuwar gayya na Isra'ila na ƙara dagula yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da nufin kwantar da tarzoma a yankin da ke fama da rikici. Hukumar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta ce kananan yara su ne kusan rabin daukacin 'yan kungiyar masu dauke da makamai a haiti to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da ake ci gaba da yin cece ku ce akan sabon kudirin yi wa tsarin harajin najeriya kwaskwarima mai ba shugaban najeriya bola ahmed tinubu shawara akan harkokin yada labarai sunday dare ya ce ba a tsara kudirin ne da nufin cutar da wani bangare na kasar ba. Wannan magana ba kan arewa ko kudu ba ne. Magana ce ta inganta rayuwar talakan Najeriya daga kowane yanki. Shi shugaban kasa yana duba ya kamata ku sake duba tsarin haraji na kasa. Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa wani hari da 'yan bindiga suka kai a karamar hukumar sabon birni a jihar sokoto a jiya litinin ya yi sanadin mutuwar akalla mutane tara wannan dai na zuwa ne yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da fafatawa da mahara a yankin sannan kuma za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya wanda a yau ya tattauna akan batun babban zaben kasar ghana da ke tafi a ranar bakwai ga watan nan na disamba Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci Majalisar Dokokin Ƙasar da ta amince da ƙarin dala biliyan 24 domin tallafawa Ukraine da kuma ƙara cike ma'adanar makaman Amurka. kamar yadda wasu jami'an amurka biyu suka shaidawa wa muryar amurka a yayin da gwamnatin kasar ke ci gaba da gabatar da wasu sabbin tsare-tsaren tallafi a jiya litinin domin fitar da wasu kudade daga cikin kudaden da majalisar ta amince da su ga ke kafin biden ya bar mulki a ranar 20 ga watan janairu jami'an da suka sami ganin bukatar gwamnatin bisa sharaɗin sa kai sunansu domin tattaunawa da muryar amurka sun bayyana cewa sabon tallafin zai hada da dala biliyan goma sha shida domin sake cike taskar makaman amurka karkashin dokar ikon shugaban kasa ta pentagon tare da dala biliyan takwas don kera makamai a ƙarƙashin shirin tallafin tsaro na ukraine wanda ke mayar da hankali kan samar da bukatun tsaro na dogon lokaci ga kiev wani jami'in tsaron amurka ya shaidawa muryar amurka a jiya litinin cewa ko baya ga karfafa wa yakin da ukraine ke yi na tsare yancin ta da kuma karya lagon sojojin rasha haka ma tallafin kudaden zai kara karfafa shirye-shiryen sojojin amurka ta hanyar sabunta tsarin makamanta da kuma sanya jari kai tsaye a bangaren masana'antar tsaro sabunta hare-haren roka da mayakan hezbollah suke yi a lebanon da kuma hare-haren ramuwar gayya da isra'ila ke kaiwa suna ƙara matsin lamba kan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ta 'yan kwanaki da aka cimma da nufin kwantar da tarzoma a yankin da ke fama da rikici da yammacin jiya litinin dakarun tsaron isra'ila sun kai wasu hare-hare a faɗin ƙasar lebanon inda suka zargi kungiyar hezbollah da ke samun goyon bayan iran da bijirewa yarjejeniyar ta hanyar kaiwa isra'ila hari da rokoki isra'ila ta ce hare-haren da take kaiwa sun hada da auna dimbin cibiyoyin harba makaman roka na hezbollah da mayakan 'yan ta'adda da sauran cibiyoyin aikin kungiyar ta hezbollah a yammacin jiya litinin ma'aikatar lafiya ta kasar lebanon ta ce hare-haren da isra'ila ta kai a garuruwan haris da talusa sun kashe mutane tara tare da jikkata wasu uku tun da farko kuma ma'aikatar ta ce wasu hare-haren isra'ila a kudancin lebanon sun kashe wasu mutane biyu barazanar da zababben shugaban amurka donald trump ya yi na saka haraji ya haifar da baraka tsakanin kasashen canada da mexico bayan da jami'an canada suka ce bai kamata a kamanta matsalolin da ke kan iyakokin kasashen biyu ba a jiya litinin shugaban kasar mexico ya yi watsi da waɗannan kalamai waɗanda aka yi bayan ganawar Trump da Prime Minister Justin Trudeau. Trump ya yi barazanar sanya haraji na kashi 25 cikin 100 kan kayayyakin da suka fito daga Canada da Mexico har sai idan sun dakile kurar bakin haure da kwayoyi. To an jima kaɗan za ku ji ƙarashen labaran duniyar amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A yayin da ake ci gaba da cece ce akan kudirin yin gyaran fuska ga tsarin harajin Najeriya. Mai ba shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu shawara akan harkokin yada labarai da wayar da kan jama'a Sunday Dare. Ya ce ba a tsara kudirin ne da nufin cutar da wani bangare na ƙasar ba. A yayin wata hira ta wayar tarho da Ibrahim Ka Almasi Garba. Mr. Dare ya ce sai wasu rukunoni da 'yan majalisar Najeriya sun amince da ƙudurin kafin shugaban ƙasa ya sanya masa hannu ya zama doka, inda ya ƙara da tabbatar da cewa talakawa ne za su ci moriyar sabon tsarin harajin. Ta Malam Ibrahim Garba kan maganan sabon haraji a Najeriya. Da farko ni ban taba gani haraji da zai taimaka talaka amma wannan araji da muna da shi yanzu ba biyan araji na ilimi ba biyan araji arkan lafiya ba araji daga hannun masana'antu fane bakwai ko shidda ana nan ba za a biya araji ba ma talakawa sabon araji nan zai kawo musu sauki in ka duba kuma zancen vat din na a kan abinci ba vat mutane suna kishe kuɗi da yawa kan abinci ba vat za biya so a gaskiya wanda ya zona ya karanta sabuwa raji din nan ya duba ya gane zai cancewa sosai ya kamata mu goyo bayan shugaba bala mai tinubu akan wannan sabuwa raji ganin yadda talakawa ke fama da wahalhalu musamman ma biyo bayan cire tallafin mai Eh, baka ganin bai kamata a ce wannan karan kuma shugaban kasa ya gabatar da wannan batu na haraji ba? ta malam ibrahim tigarba ba ya ke majalisa na kasa ba ya ke gaban majalisa na duba kuma abin da ya kamata yi kenan ya ce su daina tunda ya ji maganan su gwamnoni cewa akwai abubuwa da ba su yadda ba cikin haraji din nan amma shi shugaba ya yi abin da ya kamata ka tuna fa an kafa kwamiti national committee na fiscal policy sun zo na wata goma sha takas The stakeholders sun zaga duk nigeria akan maganan sabuwar rajidin nan kafin su dawo su ada report din nasu sannan su mika wa president ko presidency kuma shugaba ya duba ya ce a mika wa a majalisa na kasa abu ne ya kamata ya kenan yana gaba majalisa yanzu za a yi public hearing dukan najeriya za su yi magana su jego majalisa su masu magana kowa zai zo na ita na daga baya za a jara ne ya kamata a jara wanda za a kamata a cire za a cire wanda ya kamata a hada da ba sa ba za sa kuma za mu zona kowa yadda kafin a sake sannan a ci gaba daga gona wasu na ganin abin zai fi shafar talakawan arewacin najeriya baka ganin haka abin yake wannan magana ba kan arewa ko kudu ba ne magana ce ta inganta rayuwar talakan najeriya daga kowane yanki ba maganan cewa wannan daga arewa ko daga kudu ba mu yi magana gaskiya kamar yan najeriya da muna so kuma muna bukatan ci gaba najeriya abin da ya kamata kenan shi shugaban kasa yana duba ya kamata ku sake duba tsarin haraji na kasa abinda yana zuciyan shugaban kasa Bala mai tinubu kenan ni dai na duba kudirin sabon haraji din nan fa ba taba gan wanda ya ma talaka amfani kamar wannan ba an cire haraji a abubuwa da zai amfana su talakawa Sunday dare mai ba shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu shawara akan harkokin yada labarai kuma tsohon shugaban sashen Hausa na muryar Amurka kenan a hirarsa da Ibrahim Almasi Garba. To shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniya. Shugabar hukumar kula da ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta faɗa a jiya Litinin cewa ranar yara su ne kusan rabin daukacin 'yan kungiyar masu dauke da makamai a haiti tare da yin kira da inganta kariya babbar daraktar hukumar ta unicef catherine russell ta faɗa wani taron majalisar ɗinkin duniya kan yanayin yara a haiti cewa mun kiyasta yara sun kai kashi hamsin cikin ɗari na kungiyar masu dauke da makamai yayin da adadin yara da kungiyoyin masu dauke da makamai suke dauka ya karu da kashi 70 cikin 100 a cikin shekarar da ta gabata ta kara da cewa ana amfani da yaran ne a matsayin masu tsegunta labarai da masu dafa abinci da kuma bautar da su ta hanyar jima'i kazalika da tilasta musu yin ayyukan ta'addanci ta ce kungiyoyin suna kashe yara tare da raunata su akai-akai kuma rahoton cin zarafin ƙananan yara ya karu da kashi dubu ɗaya cikin ɗari a bana. 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyya mai mulki a ƙasar namibia ita ce ke kan gaba a sakamakon farko na zaben da ya ci karo da matsalolin na'urori lamarin da ya sa aka tsawaita lokacin jefa ƙuri'a na tsawon kwanaki uku jam'iyyun adawa sun yi watsi da sakamakon zaben suna cewa ƙarin wa'adin ya saba wa doka wannan takaddama ta gurgunta zaben ƙasar da ke kudancin afirka da ke da tarihin gudanar da zaɓe cikin lumana mataimakiyar shugaban ƙasa netumbo nandi daitwa wacce ita ce 'yar takarar jam'iyyar suwapo mai mulki tana da karfin gwiwar zama mace ta farko da za ta zama shugaban kasar namibia matsalolin da aka fuskanta a zaben na ranar larabar da ta gabata waɗanda suka hada da karancin katin jefa ƙuri'a da sauran abubuwa ya sa hukumomin zaben suka bar wasu rumfunan zaɓe a buɗe har zuwa ranar asabar labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Duk da cewa hukumomi a Najeriya na ci gaba da bayyana cewa ana samun saukin matsalolin rashin tsaro saboda ana kan samun galaba a kan 'yan ta'adda. Har yanzu akwai al'ummomin da ke ci gaba da fuskantar tashin hankalin 'yan bindiga. Don ko da safiyar jiya litinin mutane tara sun rasa rayukansu a ƙaramar hukumar sabon birni ta jihar Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya sanadin harin da 'yan bindiga suka kai a ƙauyen ɗan tudu. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton daga Sokoto. Yanzu haka al'ummar garin dan tudu da ke Lajinge a karamar hukumar mulkin sabon birni da ke gabacin Sokoto na ci gaba da jimamin mutane tara da suka rasa rayukansu sanadiyar wani hari da 'yan bindiga suka kai a garin. Wani mutumin garin da ya samu tsira daga harin ya shida min cewa dama mutanen garin sun samu labarin cewa akwai yiwuwar 'yan bindiga na kan hanyar kai hari a garin. Ana wannan zance kwatsam sai suka aukawa garin. kira mu an ce suna kai to duk mun an ka tsaya ana shayi kawai sai sun ka lallabo sun ka lallabo akwai wata rihewa wani shi sun ka zazo ta wurin ka kawai sun ka mutanen nan sun ka kama ni mutum goma na sun ka halbe tara Allah ya musu rasuwa gudan na na an yi su da shi kuma daga cikin waɗanda mutanen da an halbe gaba ɗaya kowane mata sai na can gare su yanzu wani irin yanayi ake ciki wurin to yanayi ga muna zaune muna karɓar na tuntubi shugaban karamar hukumar mulkin sabon birni ayuba hashimu wanda ya tabbatar min da akwai lamarin abinda ma yasa ya katse halarta wani taro da yake yi a babban birnin tarayya abuja ya dawo gida sai dai lokacin da muke magana yana kan hanya baya da cikakken natsuwa akan haka ne na tuntuɓi mataimaki na musamman kan lamuran tsaro ga karamar hukumar malam muhammad wanda ya tabbatar da cewa rahoton da muka fara samu da dare an samu mutane guda takwas wanda aka kashe daga baya muka samu rahoton cewa mutum tara ne ba mutum ba mutum takwas ba da satin nan kuma an ɗauko mutum ɗaya wanda suka raba a kafa aka kawo shi asibiti har dai lokacin da aka ɗauke shi zuwa sokoto ina tare da shi ainihin shi wanda aka raba a kafa. to amma su ɗan da aka ce an ɗauka kun samu wani labari game da su. eh to akwai wasu mutane da aka da aka ɗauka amma wasu daga cikinsu kamar kwara uku ne zuwa shida sun samu da sun dawo. Kamar eh. wani bayani da na samu ga wani mutumin kawai ya ce duk waɗanda aka kashe an tafi da matansu gaskiya ne? Eh to mafi yawanci sun ɗaiɗe mata amma har yanzu ba mu tabbacin ko da matansu ne saboda tun lokacin da abin ya faru mu zirga zirga ne muke tayi magare cewa an samu ainihin samun kwanciyar hankali ko dai ya yake ne. wani batu da jama'a ke furtawa akan wannan kisan shine ya rago ne yan bindiga suka yi wa mutanen da suka samu shiga cikin garin shine suka samu mutum tara sun kai musu kara rago haka wanda su ne kamar cikin matsaran garin ko kuma ce yan banga na garin. Na tambayi mashawarcin na musamman kan lamuran tsaro ga karamar hukumar ko menene hakikanin yadda kisan yau wakana? Harbi ne suka yi musu fatan yadda suke irin harbin nan sai su aga mutum bindiga ta makogaran shi sai su harba ka san irin bullet in ya ɗebi makogaron mutum yakan yi kamar an yanka da wuka ne duka ta waya ne suka harbe su mafi yawanci masu gidajen nan ne farkon shiga gari irin gefe-gefen gari haka su ne suka sama. Wannan dai na zuwa ne lokacin da mahukunta a jihar da ma tarayyar Najeriya ke cewa ana samun nasara kan 'yan bindiga. Inda kasa ga wata biyu, ministan ƙasa a ma'aikatar tsaron Najeriya Bello Muhammad Matawalle ya ziyarci yankin na gabacin Sokoto tare da baiwa jama'a tabbacin azamar su ta samar da sauki ga rashin tsaro a yankunan. na tambayi wani mazaunin karamar hukumar mulkin sabon birni ya zuwa yanzu ko an samu sauƙin matsalolin yadda kasan farashi yana tashi a kasanmu haka kullum matsalolin tsaro suke ƙara haihuwa ƙasar gobe ban irin walakancin suka shiga kura sati biyu da suka ko sati uku da suka gabata da abin da suka suka yi haka nan dunkawa shekaran jiya su ma sun shiga sun kashe wani ban Allah matsalolin kuma ga sunan kullun ƙara hawa suka yi duk da yake kwanan baya an samu rahotannin cewa jami'an tsaro na fafatawa da 'yan bindiga a yankin na gabacin sokoto kuma jami'an tsaro na sa kai da ma 'yan banga suna iya kokarin su amma dai matsalar rashin tsaro a iya cewa ta zama ƙashin bakin tolu a yankin na gabacin sokoto muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya madalla a gaida muhammad nasir yanzu kuma ga shirinmu na gaba Saka mai wuya jama'a barkanku da wannan lokaci mu da saduwa mu duku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya idan allah ya yadda nan da kwanaki hudu masu zuwa wato ranar asabar dinnan mai zuwa bakwai ga watan nan na disamba shekarar 2024 miliyoyin 'yan kasar ghana za su yi tururuwa zuwa rumfunan zaɓe domin su zaɓar kansu sabon shugaban kasa da kuma sababbin wakilai na majalisar dokoki ta wannan kasa ɗin yanzu haka dai a gane babu wani abu da ake magana akan shi ko mutane suke mai da hankalinsu akan shi kamar shi wannan zaɓe din. yayin da jam'iyyun siyasa daban-daban suke ta zagayen cikin ƙasa su kai goro su kai mari suna tallata manufofinsu da ƙudurorinsu ga jama'a to ko ba faɗa ba an san cewa dai hankali ya fita a ne akan mutane ko kuma jam'iyyu guda biyu da 'yan takararsu mana john daramani muhammad na jam'iyyar ndc mai shekaru 65 da haihuwa kuma tsohon shugaban ƙasar wanda ya rike kasar daga shekarar 2012 har zuwa 2017 wanda yake fafatawa da mataimakin shugaban kasa na yanzu dan shekaru 60 da haihuwa muhammad bawu miya na jam'iyyar npp wanda shi ma tun shekarar 2012 yake zaune akan wannan mukami na mataimakin shugaban kasa to kamun shiga cikin muhawarar mu ta yau bari mu kawo muku dan bayani dangane da halin da gane take ciki a halin yanzu mai alaka da wannan zaɓe da mu fara da maganar tsaro ga hawa a sansanin sojan sama na ghana jami'an tsaro sun kara kai ne. wajen atisayi na shiri tare da tabbatar da cewa suna cikin shiri ko ta kwana hukumar ta bayyana cewa za ta gudanar da sintiri a sansanin samaniya don samar da taimakon gaggawa a duk inda ake bukata yayin zaɓe flight lieutenant mushari dini sadiq maiga ɗaya daga cikin limaman sojan sama ya ce so dai kamar yadda kuka san kowane lokaci a shirye muke a masoliyan ne mu ganin cewa garin namu ƙasar zama zaman lafiya kowane lokaci idanunmu buɗe yake yadda oh. za a yi a yi zaman lafiya a ghana daga headkwatar 'yan sanda 'yan sandan ghana ta sanar da cewa ta kara kaimi wajen shirye-shirye na tsaro rundunar ta ce za ta tura jami'an tsaro zuwa dukkanin yankunan ƙasa domin kula da doka da oda ɗaya daga cikin mai magana da yawun 'yan sandan ta ce babban speta na 'yan sanda ya yi kira ga al'ummar ghana da su kasance masu bin doka tare da haɗin kai da jami'an tsaro domin tabbatar da kwanciyar kwanciyar hankali. As part of the briefing, we touched on our deployment plans. Daga cikin bayanai, mun yi magana kan shirye-shirye da muke yi na tura jami'an tsaro a wurare zaɓe daban-daban. Duk da waɗannan tabbacin jama'a na cikin fargaba kan yiwuwar tashin tashin hankula da ake ganin a matsayin wuraren tashin hankali a baya. Alhaji Faisal Mustapha Dodo gaskiya an shirya in ka shiga cikin gari kana ga akwai abin da ake cewa election fever ya shiga ko'ina kowa daina zancen siyasa inda muke a baya muna ga akwai barazana tashi hankali saboda me in ka duba shugaban jam'iyyar ndc shine shugaban former shugaban kasan john dramani mahama ya nuna cewa shekaran ba da je kotu ba eh, sunana abbas ayub baba guni da dama na fargaba duba da yadda ita jam'iyyar npp take so ta yi ta zarce cewa za a break 8 bangaren ne suna cikin wato rashin natsuwa sai da a yi zaben da an kare. Daga sojin sama, 'yan sanda zuwa ofishin shugaban ƙasa hukumomin Ghana suna nuna jajircewarsu wajen ganin an gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali. Hawawu Abdulkarim Yunfaniya muyar Amurka daga Accra, Ghana. To a gaishe To kamar da muka ce wannan zaben ba na zaben shugaban kasa kaɗai ba ne. Yan gane har ila yau za su zaɓar kansu sababbin wakilai na majalisar dokoki wanda a kansa ne hazza adams wakilinmu da ke kumasi ya yi mana madubin halin da kasar take ciki dangane da wato fasalin wannan majalisa a yanzu da kuma abin da ake sa ran zai faru bayan kammala wannan zaɓe din. Majalisar dokokin kasar Ghana na da wakilai biyu da da saba'in biyar kuma kowane shugaban ƙasa na bukatan goyon bayan wakilai masu rinjayi domin inganta tsare-tsaren gwamnatinsa. To sai dai majalisar dokokin ƙasar na yanzu ta fuskanci kalubale da dama sakamakon kusanci na yawan 'yan majalisa tsakanin jam'iyyun siyasa a kasar jam'iyyar NPP mai mulki mulki na da wakilai 137 kazalika ndc mai adawa na da 137 hakan dai ya sa manya-manyan jam'iyyun siyasan sun fara kira ga magoya bayan su da su yi kokarin mara wa 'yan takarar wakiltar jam'iyyar su baya a zaɓen da za a kaddamar a bana domin kaucewa jinkiri irin wanda aka fuskanta wajen yanke shawarwari a sabuwar majalisa da za a kafa nan da wata ɗaya bayan babban zaɓe da ke tafe wata cibiyar bincike ta global info analytics da ke accra ta yi hasashen samun nasarar majalisar dokoki ga jam'iyyar ndc mai adawa a zaɓen da za a yi a ranar bakwai ga watan disamba ɗin nan musa dankwa shine daraktar cibiyar mun gan kamar in dai za a yi zaɓen ndc ta samu kujeru 150 sa'an nan mpp sun samu tara. Duk da yin na'am da wannan hasashen jam'iyyar MPP mai mulki na ganin NDC ba za ta iya lashe yawan kujeru a majalisar ba in ji yusuf fafana jami'in sadarwa na gwamnatin jam'iyyar npp kaga ka san mu kasan san gane yau yadda take ba a wani lokaci da zai zo da ndc zai samu majority in parliament again never again halin yanzu dai hukumar zaben kasar ta bayyana cewa ta shirya saf domin shirya sahihin zaɓe hamza adam muryar amurka daga kumasi ghana to a gaishe ka hamza To bari mu shiga yanzu ga dangazan cikin kashin ƙarshe na muhawarar da muka yi kwanaki muna kawo muku dangane da wannan zaɓe ɗin inda ake fafatawa tsakanin Usman Abdu na jam'iyyar da ke mulki yanzu ta NPP da kuma Jibril Maestro na jam'iyyar da ke son ta kwace mulkin Ghana daga hannun NPP ɗin wato jam'iyyar NDC. Malamai bismillah. Akwai damuwa cikin zogale hmm. shi ne akwai mutanen matasa matasa wurin da ba su da aiki eh. shi ya bari a matasa na zuwa suna irin abin da suka bai a wani aikuwa in zo ya kawo aiki akwai wani 10 biliyan dola big push big push zai kawo aiki da aikin da sanin ict ict na akwai modis daban-daban daban-daban kowa zai je ya yi mai ya ya kawo kuma aikin da entrepreneurship entrepreneur shine me in dai saka so ka je cikin wannan shanin kamfanoni kamfanoni eh. akwai wanda za su training ka su mentor ka ko an ba kudi ba akwai yadda za a yi a yi ne abin ga ya suna shi mana a nuna ma yadda za ka yi kudin nan bai bai hasara matanmu suke komi suke taimaka mazan su you see akwai cewa kamar if you educate a man you educate individual zai kawo women's development bank rankin raya na mata kuma wannan matan nan mata zalla za su aiki wurin ba namiji mijin sai aiki wurin kowane market a wannan banki wuri mm. bankin na in kaje aka baka kudin nan ba interest ba wani kara wani haraji kai kuma za a nuna ma yadda za ka yi kudin nan ya yi amfani yanzu waɗannan abubuwan da kuka ke kake ta nunawa kun yi alkawari za ku yi ma yana cikin manifesto yana cikin kuma ka yi imani da wannan kun iya samun hankalin jama'a su zaɓe ku kan wannan saboda an ganka shekara ta an gan kamar waɗanda mutane suna raba ƙasa suna ba kansu mm. suna sai government bangalore an kama su fili-fili yawa suna suna kasawa to bari mu tsaya daga nan mu akwai shi da yau eh mu ji na kai mana tura ma duka ba na ji eh. to yanzu bari mu shi bari mu shiga batun election yeah eh last abin da zamu karshe abin da mu tattauna eh ka kile ka kile au ba ba ba no no magana ya da je ga ta gani dan wani magana ta eh. gani wai wai don mama wai yayi entrepreneurship eh. abin alayin yanzu abin da yake faruwa ga an fara yi nake ma maganan ga yara over 10,000 sun ta jinye training na yin baka list kan phone na sun ta first model second model third model sun kare sun gane exams za su fasa da gwamnati zai ba each person kudi da ta shiga aiki da shi nake ma maganan ga waye sun fasa 10,000 of our youth an gwada musu da in yin aikin beautician an gwada musu da ake yin aikin mm-hmm. electrician wani maka da cike cika mace mai da kaga listin ga mai ga startup kits for distribution ga ayyukan na gaba da nan da aka kara gwada musu ayyukan mm-hmm. kayan da na ba su ga su aiki da shi shi kake ganin nan da aka musu kudi kuma su aiki da shi suna yaran mu da su aka kawo zai zuwa zuwa da kaya ta tuna da su she president da zai shi ya fito north eh. ya kawo ah, ake kan test ne sai su yaki da shi wanda ya san shi ya san ya ya san muhimmancin ya musu gida ne ya gwada musu ayyukan na gwada maka da kuma kuma sun pass pass out za su zo kana so na kai ka shi na ga yare na gura musu ga stores su dogara gwada suka yi suna aiki ciki masha Allah ta oga bare ne mu zo sannan mu zo kan eh, eh, siyasa sai mu zo abin da ke cikin ba a o kai ka zo ka kare ba to shi ke ga magana ni ban kare ba shi no no ke kai sanan ne zo ke kai sanan da so rayuwar da muke cikin ka yawa ka gani yayin magana wai wai dr mamadu babuya eh. mai karya ne eh. ka gani an rere ni gida eh. an rere ni gida da kyau an gwada mini inda ake maganan babba ban zama nan ga ya ce maka john dramani muhammad mai karya ne amma ala ya ce gwada maka kamar shi mai karya ne excellency dr mamadu babuya ya ya magana wai ya zama gaban eh, chief imam ya ba da wani na kuna maka aika 500 da ya cikin zangonnan mu in the history of this country ba wani gwamnatin da ya zo ya tunani kamar ta sai da zangonnan mu fund an suna tattalin su kamar yadda duk da kuma ya yi sai eh, ba zai yi ba ta kai na ba shi na ba da da da mintin da ya abin da ke ba eh, mun gan cewa na gana maka na gana maka ba ba magana ba gana maka evidence ya isa ayyuka da suka yi gana maka eh, Ghana Statistical Service Ghana Statistical Service ina ke gudu zuwa kan nan an da president Mahama cibiyar kididdiga na Ghana unemployment rate ne 8% kariya ne sama it is a lie to 10% na guda tuna maka bismillah ni da sai da wannan karya wani wani da shi wannan abin da kinga na kafta cikin manifesto kuma masanan da suka fishin nan sun yadda masanan da suka fishin nan Allah ba da fara maka wannan sai service nan an su mutanen ga masu karyan ga 14% na karya 14% 4% le fish, donc le fish, donc le fish, 4% ne.

jam'iyyar New Patriotic Party wato NPP kenan jam'iyya mai mulki a mazaɓan Ododo Diu sai kuma Alhaji Jibrin Maisu Communication Officer a Ayawasu North constituency ina muku godiya kwarai da wannan damar da kuka samar min na gode Allah sa ki sada mu To a gaishe ku. To jama'a nan za mu ja aya a wannan shiri na tsaka mai wuya. In Allah ya daga yanzu har lokacin da za a yi wannan zaɓe za ku ji sashen Hausa yana ci gaba da kawo muku rahotanni barkatai da ra'ayoyi da fashin baki dangane da wannan zaɓe din da kuma musamman ka muku sakamakon shi idan ya kammala yanzu kan muna son mu yi ban kwana da ku a nan a madadin redwan abbas da ya shirya mana wannan muhawara da wakilanmu na can ghana din wato hawawu abdulkarim da hamza adams da kuma idris abdullah ne ne ali mustapha sokoto a washington nake fatan mu lafiya sai an jima. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyinna da ya taya ni gabatar da shirin da Dadi Balawai wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyar mu ta yau Ms. Nashwan. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.